أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من خزي وعذاب النار فاللهم اجعل كل عمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na litinin talata tara ga watan safar hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta 1448 wanda ya daidai da uku ga watan agusta shekara ta 2026 miladiya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci masjidu Sani Dauda wanda ke namba 39 yakubu avenue daula daga ladima road angwari mijiyar kaduna a wannan ƙasa ta mu ta najeriya za mu fara karatun wannan littafi mai tarin albarka sirajul munir ala ta'uni wal waba wa kaifiyatul ilaj minhuma fi biladi najeriya wannan littafi ma'anarta shine sirajul munir fitila mai haskakawa ala ta'uni walwaba kan annoba da cuta wacce take karaɗe a cikin al'umma wa kaifiyatul ilaj minhuma da yanda ake magance irin wa'annan annoba da cuta ne yaduwa a cikin al'umma fi biladi Najeriya a garin Najeriya ko kuma a ƙasa ta Najeriya wannan littafi na ce bahthun manhajiyun ilmiyun bincike ne bisa tsari na ilimi bi munasabati nuzuli corona fi Najeriya ta dalilin corona lokacin da aka yi lockdown to lokacin ne Allah ya bani dama na rubuta wannan littafi wannan littafi ya kunshi tarihin yanda annoba yake gudana kuma dalilan da ke kawo annobar da kuma hanyoyin da shari'a ta ce in aka bi Allah zai kwaranye wannan cutar ko annoba cuta mai karaɗe gari da annoba ne ke jawo su kaga mu yawanci sai a ce kaza ne ana kallonsa ne ta ɓangaren likitanci kuma ba a kallonsa ta ɓangaren shari'a yanzu da ba ka zauna da likitoci za su ce maka abin da ke kawo cuta iri kaza cin abu kaza da kaza da kaza iya ilimin su kenan zalika mablaguhum min al-ilmi amma mu a shari'a tunda mu addini muke akai manzo Allah ya gaya mana ba shi bane saban Allah shike jawo shi idan saban Allah ya yawaita a cikin al'umma sai Allah ya jarabci wannan al'umman da yawan annoba da cututtuka iri-iri to kaga suna su ba karya ba ne nasu iya binciken kenan ana ganewa iya bincikensu kenan abu kaza in aka ci yana haifar da cuta iri kaza wannan ba karya ba ne amma asalin abin da ke kawo cutar manza Allah ya gaya mana shine yawan saban Allah da yawaitanta da bayyananta a cikin al'umma shi ne ke jawowa Allah ke yi wa wannan al'umman ukuba da annoba da cututtuka masu yaduwa to in wannan ya faru menene mafita ana ganewa kaga maza Allah ya riga ga mana maganinsa to yanzu menene mafita shi ne rage wa'annan sabon Allah da barinsa ga baki ɗaya? idan aka bari sai Allah ya kawo canji saboda an kiyaye dokokinsa in kiyaye dokokinsa ya sa aka yi mana ukuba da wasu cututtuka da annoba a cikin al'umma to idan musulmi ya san wannan duk lokacin da annoba ta kutso kai a cikin al'umma ba wai tunanin ana kai abu kaza da ake ci ne a daina cinsa ba a'a sai a gano cewa ai manzon Allah ya gaya mana yawan saban Allah sai a duba a gani irin saban Allah da ke kawo annoba akwai shi in akwai shi sai a ce to a dakile wannan saban Allah in aka dakile to annobar za ta ja da baya Allah zai kawo mana wannan shine littafin a mu kenan na fara da bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama kuma mai jin kai ga bayinsa duniya da lahira Allah mai sadar da rahamarsa ga wanda ya ga dama cikin bayinsa shine zu rahmatin wasi'a ma'abuci yalwataccen rahama Rahimu zu rahmatin wasila liman yasha'u min ibadi yana sadar da rahamarsa ga wanda ya ga dama cikin cikin bayinsa muqaddimatun nashir muqaddima ta wanda ya buga littafin ya yada littafin shine magana ta nake cewa alhamdulillah dukkan godiya ta tabbata ga Allah wa kafa kuma dukkan godiya ta tabbata ga Allah kuma ya cancanci godiyar ta tabbata ga Allah wa salamun ala abdihi al-mustafa kuma amincin Allah ya tabbata ga bawansa zaɓaɓɓe shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa sallama kafiran mazida kuma tsira mai ɗimbin yawa mai karuwa su tabbata ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ba'd amma bayan haka faqad tanawala hadha kitab alwajiz alfarid fi naw'ihi wannan littafin takaitacce wanda kaɗan ne a cikin nau'insa sirajul munir ala ta'un wal waba suna as-sirajul munir kila ni haskakawa ala ta'un wal akan annoba da cuta ne yaduwa wa kayfiyatul ilaj minhuma fi bilad Nigeria yanda ake warware cuta da annoba a cikin al'umma a wannan ƙasa ta mu ta Najeriya ardan lil asbab allati tuwajihu nuzul ta'un wannan bujurowa ne ga dalilai da suke fuskantar saukan annoba fil ummatil islamiyya salafan wa khalafan a cikin al'umma ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam al'umma ta musulunci salafan a baya wa khalafan da wanda suka zo daga bayan sahabbai da tabi'ai uqubatan alaihim li zuhuril fawahish wannan yana faruwa ne hukuma ce Allah ke yi wa al'umma saboda bayyanan alfasha li zuhuril fawahish min fihim sirran wa alanan saboda bayyanan alfasha a ɓoye da wanda kuma ake yi ma a fili liƙaunihi ta'ala lamma nazalar rijza ala bani isra'il bi isyanihim wa inadihim wa tughyanihim ala awamir musa alaihi salam wannan ya faru ne liƙaunihi ta'ala saboda faɗin allah maɗaukaki lamma nazala rijsu ala bani isra'il a lokacin da Allah ya saukar da cuta na annoba ga banu isra'il bi isyanihim saboda saba wa Allah da suka yi wa inadihim da taurin kan da suka yi wa tughyanihim da wuce gona da irin da suka yi ala awamiri Musa alaihi salam a bisa umarnin annabi Musa alaihi salatu wassalam da suka saba menene Allah ya musu sai Allah ce fa arsalna alaihi tufana waljarada walƙummala wal qummala wad dafadi'a wad dama ayatin mufassalatin fastakbaru wa kanu Allah yace fa'arsalna alaihi tufana sai muka aika musu da ambaliya ana ganewa? jarada da ruwan fari gari ya kiɗime da fari kasan fari in suna barna za su cinye kayan gona ranka ta to Allah ya turo musu suka buɗe garin walƙummala Allah ya turo musu kudin cizo suka buɗe garin suka buɗe ko'ina kudin cizo kamar yadda aka yi wa faransa a shekarun baya ko? ana ganewa? wadda fadi'a da kwaɗi Allah ya musu lugudan kwaɗi ko'ina kwaɗi suka buɗe gari wadda da kuma jini ko'ina an ka buɗe famfo jini ruwa kogi ya koma jini rijiya jini kwata jini to kaga ba ba labari a ce ko ina ba ruwa sai jini Ka san akwai matsala to duk wannan Allah ya ce ayatin mufassalatin ayoyi ne fayyatattu wanda Allah ya yi don yi wa bani isra'ila ukuba duk da haka Allah ce fastakbaru suka yi girman kai duk da wannan ba ukuban wa kanu qauman mujrimin saboda sun kasance mutanen banza Allah ka kiyashe mu sai Allah ce walamma waqa alaihimur rijsu a yayin da annoba ta afka musu qalu ya musa ad'u na rabbaka sai suka ce ya kai annabi musa ka roƙa mana ubangijinka kaga dubuyan maimakon su ce rabbana ko to allanka ne wato allanka ne ya jawo mana ba mu ba saboda daman suna zama akan allah ka roƙa mana ubangijinka ta gaba su yadda da shi ba kenan ima ahida indak saboda alƙawalin da ya yi maka da kuma da abin da ya gaya maka na alkawali wanda ubangiji ya yi maka to ka roƙa mana a wurinsa la'in ka shafta annan in ka kwaranye mana wannan annoban lanu'minan na laka wallahi za mu yi imani da kai ka ji sharaɗinsu su ba za su yi imanin ba sai in allan ya kawar da wannan cutar wala nursilan ma'ata bani isra'il kuma wallahi za mu aika maka banu isra'ila su kasance tare da kai su yi imani tare da kai su karfafa maka akan abin da kake kai. amma sharaɗinmu guda ɗaya a kawo mana da wannan annoban kaga suna magana saboda Allah ya gwada su sai zo da fa'ud ta'qib falamma kashafa anhumur rizza suna gama magana a sun sharadi bane ga Allah sai Allah ce a yayin da muka kauda musu da wannan annobar ila ajalin hum balihun zuwa lokacin da su suka riske shi idza hun yankuton sai suka warware alƙawarin suka ce ba za su yi imani ba dama abinda suke so a kawar to tun da an kawar to sun ki to duk irin wannan halin ka kwatanta shi da banu isra'ila yana da ɗabi'a irin ta yahudawa mai alkawali ya warware to yana da ɗabi'a irin tawa ta yahudawa Allah ka kiyashe mu aya ta 133 da suratul a'raf zuwa 150 farrijzu fil ayati kalmar rijzu a wannan ayar huwa ta'un shine annuba ثم صاحب الباحث اقتراحات كثيره mai bincike ya bi bincikensa da shawarwari masu yawa saboda a ƙarshen littafin na ambaci wasu shawarwari guda ashirin ga gwamnati da kuma wato ɓangaren kiwon lafiya da kuma al'umma da kuma malamai da kuma mutanen gama gari yanda shari'a ta ce bi in an samu irin wannan in Allah da za a sami sauki la'allaha tafhamu fi taƙilili tilka al ina fatan wa'annan shawarwarin za ta ba da wani kaso wajen taƙaita dalilan da ke sa Allah ya yi wa mutane ukuba da saukan musu da annoba ruju'u anha sannan mutane su dawo daga wa'annan laifuffukan kaga in sun bari kaga sai Allah ya kawo musu dashi wa hadha ma yahdifu ilayhi wannan shine manufa a wajen rubuta wannan littafi wa huwa ardul asbabi shine bujuro da dalilan da ke jawo annoba ya tabbata a cikin al'umma wal mushkilat da kuma matsalolin da ke rataye da shi wa kaifiyatul ilaj da yanda ake warware irin wannan cuta wa tawaqqi minhu da kuma neman rigakafi akai tunda rigakafi ya fi magani to yaya musulunci ya ce abi na rigakafin wannan matsala wal yubriz al bayan shafi wannan littafin ya fito da bayani gamsashe Likulli بلد islamiyyin وقع في عقوبة الطاعون من الرب عز وجل da dukkan ƙasa ta musulunci wanda ta faɗa cikin ukuba na annoba daga ubangiji mai buwaya da girma wa khasatan fi shimali Najeriya, musamman ma a arewacin Najeriya. wa kaifiyatu ta'amul ma'ahu shar'an da yadda za a yi ta'amuli da irin annoba ko cuta mai karaɗe gari idan ta shigo cikin al'umma salakal bahisu almanhajil wasfi fil bahth mai bincike ya bi tsari na siffanta matsala sannan ya kawo dalilai a ciki sannan ya kawo ya warware bayanan da ke karkashi a wannan binciken wa minan nata'ij allati tawassala ilaiha ma yali daga cikin amfanin da aka kai zuwa gare ta na rubuta wannan littafin shine wato na farko kasratu zuhul fawahish fi biladi Najeriya al yau yawan bayyanan alfasha a ƙasarmu najeriya a yau wa gairuha min islamiyya zahiran wa batinan da wananta daga cikin ƙasashe na musulunci a fili ko a boye idan mutane ba su manta ba a lokacin korona ne mutanen arewa suka fantare suka shiga social media ina fata kun iya tunawa ai da mutane arewa ba su damu da me social media ba to daga lokacin corona ne an tuna wanda matan aure suka dinga rawa da mazajensu ana ta sawa sai ka gama kan aure ta rike mijinta tana ta rawa ana ta sawa ba a lokacin aka faru wannan ba cewa da ma za a irin wannan mazajensu su dinga zama ba to irin wannan shine ya jawo to kuma tun daga lokacin zuwa yanzu don girman Allah mu tambayi kanmu karuwa tabaran mutanen mutanen mu suka karu da shi ko ko sun rage munanan ɗabi'u kowa ya san amsan to shi ne matsalar da ke kawo abubuwa da yawa kuma tun daga wannan lokacin idan ka lura inda mutum zai dawo cikin hayyacinsa ya yi tunani ta masu hankali zai gano tun daga lokacin muka fara shiga matsala kuma har yau sai karuwa take ba raguwa ba saboda hanyar da zai sa Allah ya kawo mana sa mun kibi sannan sai a fara tunanin to ya kamata a zo a yi mitin a yi kaza ai asalin abin da ke jawo bala'in ba mu dena ba shi sa Allah yake canza mana hukumar yanzu muka gama karanta aya ta banu Isra'ila ko an je su da jarad fari ضفادع والقمل kuma ne dam Allah ce kuma ayatin mufassalatin kaga an jarabce su kowace har ma Allah ya ce wa ma nurihim min ayatin illa hiya akbaru min ukhtiha wa akhadnahum bil azabi la'allahum yarji'un Allah ce ba mu taba nuna musu wata aya ba ta uku ba in wannan ya kare to wanda zai zo sai tafi wancan amma ne Allah ce wa akhadnahum bil azabi kuma muka damke su da azaba la'allahum yarji'un me hikimar su dawo daga wannan saban Allah dan su samu canji to mu kuma har yanzu mun kasa dawa cikin hayyacin mu mu gane dalilan da jawo wa'annan musibin da muke fuskanta malam ya ci gaba da cewa wa adamu tatbiqi shari'ati sirran wa alanan da rashin ɗabbaka shari'ar Allah a ɓoye da fili hatta adda zalika zuhurul munkirat wannan dalilin ya jawo bayyanan saban Allah a fili wa ammat bi balwa abu kuma ya karaɗe gari ko ina wa bu'dun nas an manahijin nubuwati war risala في المعاملات والسلوك آه، الدنيوية والأخروية مع انتشار الشرك والكفر والفساد والبدع والخرافات في أرجائها يتي وبعد الناس عن مناهج النبوة متعني سني سنشسار عن نبتا والرسالة دنما في المعاملات أو جمع معاملة السلوك in ma ka zo kana ce mutum Allah ya ce kaza ce wallahi ba za ka yi kuɗi ba ai in ba ka yi kaza ba ai bayan da za ka yi kuɗi kawai a wajen mu'amala kowa ya saki tsarin Allah ko mai mutum zai yi shi ba ruwansa kaka mai Allah a nan zai ce a ah, shi rayuwarsa yake bi komai zai yi baya so ka ce mai Allah ya ce a wannan zai ce ah, da Allah ka ajiye ka bari in ka je masallaci ka yi wannan bayani wasuluk da kuma wato yanda mutane suke wato suluki ad-dunyawiyya wal ukhrawiyya shine na duniyarsu da kuma na lahirarsu a wajen mu'amala da magana da rayuwa gabaki ɗaya an saki Allah a cikin al'amarinsu na duniya da kuma al'amarinsu ma na lahira sai yanzu ma sallah in ka matsa ka cewa mutum ga yanda za a yi sai ka ji an fara surutu liman in zai yi minti goma ya sallah sai a ce ya tsawaita to wace sallah ba ka yi in ya kasa da minti goma wace irin sallah ba ka yi raka hudu kasa da minti goma wani irin sallah ke yi ana ganewa to mu'amala haka kasuwanci ma haka komai na rayuwa kai ofis ma an kaji wajen musulmi ka ce mai zai ce awa ah, nan fa ni neman kuɗi na zo yi ba magana Allah za ka kawo min anan ba in magana Allah ne ka ajiye shi ni na zo neman kuɗi ne haka zai gaya ma shi kaka kawo mai Allah a nan kawai ka bani kuɗi haka zai ce ma kaga an manta da tsarin Allah malam ya ci gaba da cewa ma'an tishari shirki tare da yaduwan shirka wal kufuri da kafirci a cikin mutane wal fasadi da barna a cikin al'umma wal bid'i da bid'o'i sun yawaita a cikin al'umma wal khurafat da kuma wato wasu Tage tage wanda yake bayi da asali wani kawai ta shaɗi faɗi shi ne ka ce kurafat ke ne shaɗi faɗi inda ba ka tambaye shi ai da wani abin na kawai shaɗi faɗi ne kawai ƙanzon kurege zai ce ma ah, kawai nu a haka aka saba in ka fada zai ce kai wani irin addini kake yi kai naka an tafi digital kai ka tafi analog haka zai ce maka saboda shi yana ganin ya za ka zo kawai ka ce ka ba haka ba ne fi arja'iha a cikin ƙasar ranka ta kaftinta wani zalika yusil katibu al'ummatin najeriya mawallafin littafi yana wasiya ga al'umman najeriya bilhazar anil wuku'i fi zina a yi takatsantsan a cikin faɗawa zina walluwa da kuma luwa'i walishaq da kuma maɗuko wa ha minar raza'il da kuma wasunsu na daga cikin wato ɗabi'u munana alkubra wanda suke da girma wa kama yansahul hukumatul federaliya kamar yanda ake ba hukuma ta federal nasiha wal wilayat da kuma hukuma ta wato ta state wal mahalliyat da kuma hukuma ta local government kaga anan nayi maganan federal government nayi magana akan state government sannan kuma nayi magana ta uku akan wato local government wa wizaratu siha da kuma ministry na health kaga su ma ai akwai nauyi a kansu bi tahridin nas su kwadaitar da mutane an ibtiadi an albuldan allati nazala biha sa'un sinisanci kashe ko garurukan da annoba ta fadawa wasabru kuma mutane su yi hakuri wal musabara su hakurantar da junansu ihtisaban suna neman lada a wurin Allah liman ya ishu fiha wa'anda suke rayuwa a cikin irin wa'annan garurrukan hina nuzulihi dunal firaru minha a lokacin da annoba ta sauka a garin kasu fito wasu gudu su zauna mu kuma mu kukkulle bodanmu kada mu bari su shigo saboda in wani ya shigo zai ɗauko kuma ya ƙara yaɗa ta a cikin al'umma saboda haka su kuma a ba su haƙuri ku yi haƙuri wa batul aun min qibalil hukuma da yaɗa taimako daga ɓangaren hukuma ala shabiha ga mutanen ƙasanta takhfifan lahum ala dhiqil inhisar fil buyut saboda su sawwaka musu kuncin da aka sa su saboda an musu lockdown shine inhisaru fil buyut an musu lockdown ba kowa na gida ba to a dan rage musu zafi ana ganewa idza da'atil hajatu ila zalika sabila duk lokacin da bukatan hakan ya taso gwamnati wajibi ne akan ta rage wa mutane wannan radadin to amma wannan lokacin ba sai da abincin mu aka dinga yi ba aka mai da shi siyasa ba to kai ka san cewa akwai matsala wanda ma aka kawo aka boye aka dinga raba har wasu ma suka je suka fasa wayan houses ɗin suka je suna ta rabawa juna abinda shari'a ta ce a yi ba shi ake yi ba to kaga ko dole a gaba daidai ba Allah ka shirya da mu wa yashmalu bayanu tahqiqi shahada li kulli muslimin wannan bayanin kuma ya kunshi bayanu tahqiqi shahada bayani akan tabbas duk wanda ya mutu a cikin annoba corona ko makamancin haka li kulli muslimin duk musulmin da ya mutu yayi shahada kaga mutane suna bukata a wayar musu da kai a ce dan uwanka ya mutu a korona, ka ce masha Allah saboda duk wanda cutar ce ta kashe shi ana fatan yayi shahada saboda haka manzo Allah ya faɗi to kaga mutumin da aka koyar da shi wannan in nashi ya tafi a lokacin zai ɗan ji daɗi a zuciya cewa me babansa ko kaninsa ko wansa ko dan uwansa ko matarsa ko abokinsa ko makwabcinsa ya samu me ya yi mutuwan shahada kaga inda daɗin musulunci yake ke ana ganewa sai ya ce eh, mata fihi sabiran muhtasiban min al almutma'innina bil qadri khairihi wa sharri duk musulmin da mutu a ciki yana mai haƙuri sa'annan yana neman ladan haka daga cikin mu'minai al-mutma'innin suna samun natsuwa bil qadri wanda suka yadda da kaddaran da Allah ya kawo na annobar khairihi wa sharrihi cewa da alkhairinsa da sharrinsa waye ya kaddara mana Allah lidhalika yatahaqqaqu al-hall ash-shar'i da wannan tsarin ake samun wato warware matsalan nan a shari'ance wal ilaj as-sihhi da kuma magani na lafiya yadda shari'a ta tsara insha Allah in Allah ya ga dama katabahu wanda ya rubuta shi Abu Adam Dr. Muhammad Ahmad Baba wato ni kenan kaga abinda wannan kaman talhisin abinda littafin ya kunsa kenan kaga daga ƙarshe kamar yadda na ce mana a ƙarshe na ambaci shawarwari guda ashirin wanda kama daga kan malamai ɗaliban ilimi gwamnati na federal gwamnati na state gwamnati na local government sannan shugabanninmu sarakanmu ana gane da kuma mawadata a cikinmu da kuma organization irin waɗanda suke 'yan sa kansu da makamancin haka tsarin da shari'a ta bada duk lokacin da irin wannan annoban ta fada ga hanyoyin da ake bi a warware ta kaga mutane suna bukatar sanin wannan dan ba mu san gaba wani iri Allah zai jarace mu da ita ba to kaga in an sani duk lokacin da ba fata ake yi ba idan irin wannan ya ƙara zuwa to ga yanda shari'a ta ce a warware ana ganewa wannan shine muƙadda wato mukaddima da na yi a littafin ana ganewa to in allah ya raya mu zuwa majalisi na biyu sai mu tashi akan mukaddima wato shimfiɗa na littafin wancan kaman sharan fage ne kaman ka ce abstract ko an taƙaita duk abin da ya kunsa to wancan shi ne to yanzu za mu shiga mukaddima na littafin yaya shari'a ta tsara ina fata an gane to wannan shine littafin Sirajul Munir ala Ta'un wal Waba wa kayfiyatul ilaj minhuma fi bilad Nigeria wannan lokacin da aka yi lockdown na rubuta wannan a littafi saboda fa'idarsa kace yanzu za mu karanta shi saboda a ciki akwai wasu matsaloli da yanzu muke fuskanta wanda ya kamata mutane su sani saboda a warware su matsalan rashin tsaro akwai dalilin da ke kawo shi to kaga in mun san shi a shar'ance za mu bi hanyar da ya kamata don Allah ya kawo mana sauki saboda da yawa daga cikin mutane yanzu in ana maganar tsaro za ka ga ba ma tunanin saɓan Allah ya jawo shi sai ka ji mana cewa akwai sakaci na gwamnati akwai kaza eh duk akwai wa'annan amma asalin dalilin da ya sa Allah ke mana ukuba wannan shi ne saban Allah da ya yawaita saboda ga hadisai nan duk za mu zo mu ji su wanda manzon Allah ya faɗi cewa in zina yawa a cikin al'umma daga cikin ababen da Allah ke jarabta wannan al'umma a ciki akwai yawan kashe-kashe to don Allah ba ma fuskanta arewa ana ganewa sannan akwai cututtuka Allah zai dinga jarabta mu da cututtukan da mutanen da ba su san da shi ba akwai hadisai za mu karanta su da kuma maganganun malamai da kuma hatta sahabbai wa'anda Allah ya jarabce su a lokacin da aka samu annoba mutane da yawa da suka mutu ka ji su waye da waye suka mutu a cikin annoba a cikin sahabbai kai yanzu in babanka ya mutu ka tuna akwai wanda ya fi babanka daraja a wurin Allah shine sahabin wa kuma gashi su ma sun mutu a cikin annoba kaga wannan zai rage maka wani radadi da sauransu sannan kuma a matsayinka na musulmi ka san cewa annoba idan mutum ya mutu a cikinsa wato manzo Allah ya ce shahada ne kai ana fahimta Allah ya sa mu dace insha Allah za mu takaita akai in akwai tambaya za mu amsa in kuma babu za mu takaita a cikin karatun mu kafin ladan ya kira sallah na'am na'am alfarid wato na daban an gane wato wannan na daban ne nan to Allah ya samu dace na'am eh wanda suka boye abinda gwamnati ta ba su azzalimai ne sun yi mugunta sun fice al'umma kuma Allah zai tambaye su saboda ai amana ce aka ba su manzo Allah kuma ya ce addil amanata ila mani tamanak wala taqul man khanaka ka sauki amana da wanda ya amince da kai ya baka wanda ya ha'ince ka kaka ha'ince shi amma ne su wannan sun ci amanan al'umma kuma sun ci amanan kansu kuma sun ci amanan kasansu kuma sun ci amanan inda suke rayuwa kuma za su zauna a gaban Allah kuma Allah zai turke su akan wannan laifi kaga sanin hakan zai sa kowa ya kokari ya toshe. daman ba zai yiwu a ce mutum kai ba wannan ya toshe can wancan ya toshe can wancan ya toshe can sai kaga Allah ya sa abubuwan sun gudana yanda ya kamata ana fahimta to amma mu san menene dalilin da ke kawo irin waɗannan musibu kaga in mun san su kamar inda malamai suke cewa min tariqati halil mushkila ma'rifatul mushkila daga cikin hanyoyin warware matsala a gano matsalar kaga an gano ta an gama to yanzu kawai sai abu hanyar da za a warware an gane Allah ya samu dace abinda muka karanta daidai muna roƙon Allah ya karba wanda muka yi bisa kuskure kuma muna roƙon Allah ya yafe mana wanda ya gina wannan masallaci ya sadaukar da shi ga al'umma Allah muke roƙo ya gina masa gida aljanna yayi albarka ga dukiyarsa yayi albarka ga zurriyarsa. ya Allah muna roƙon ka yanda ka bashi arziki ka bashi ikon sarrafa wannan arzikin wajen yi wa addinin ka hidima muna roƙonka mu ma kai mana arzikin da zamu yi wa addinin ka hidima kwatankwacin wanda ya kofe da nasa da mu da shi ya Allah muna roƙonka ka karɓa mana a matsayin ibada ka sa ya zama dalilin tsiran mu duniya da lahira kowa a cikin mu yana da wata bukata da yake nema a wurin Allah Allah ya fi mu sani Allah muke roƙo sada shi da alkhairin duniya da lahira da shi da zuriyarsa gabaki daya akwai kuma abin da yake jin tsoron sa na sharri Allah muke roƙo ya kare shi daga dukkan sharri kamar yadda ya kare Makka da Madina daga dukkan sharri ya Allah muna roƙonka akwai wani ɗan uwan na da yana yana hannun kidnappers har ila yau kusan sati ɗaya yanzu kenan Ibrahim da aka fi saninsa da kawule muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya kubutar da shi daga hannun wa'annan mayagun mutanen Allah muke roƙo ya kubutar da shi da shi da iyalinsa da shi da matarsa suke hannunsu kuma ga yaran su Ɗan wata biyu yana gida sun fushi a cikin mota Allah bai nuna musu yaron ba da wahalar sai ta fi haka to yanzu yaron na gida shine dai da shi da matar suke hannunsu wanda suka zo suka kama mutane a babban sauraɗin nan Allah muke roƙo ya kubutar da shi ba shi kadai ba akwai mutane kusan tara tare da su su ma muna roƙon Allah ya kwato su a hannun wa'annan mutane ba tare da an ba da kuɗin fansa ba ya Allah muna roƙonka ka jefa musu baccin ashabul kafi ya Allah ka jefa musu baccin ashabul kafi dukkan wa'anda suke hannun irin wa'annan mutanen musulmi da wanda ma ba musulmi ba duk inda suke a doron ƙasa ya Allah mana roƙonka ka kwato su a hannun wa'annan mutane ka dawo da su cikin iyalansu mu kuma ka kare mu daga sharrinsu ya Allah mana roƙonka duk inda suke ka haramta haɗuwarsu da mu har abada mu ma ka haramta haɗuwarsu mu da su har abada ya Allah mana roƙonka duk yanda zamani ya kai da tsadar rayuwa kada ka haramta mana abin da zamu ne yin iyalanmu da shi mu taimaka wa addinin mu mu taimaka wa ƴan uwan mu mu taimaka wa dangin mu mu taimaka wa abokan na arziki mu taimaka wa makwabtan mu mu taimaka wa duk wani musulmi da ke da hakkin taimako akan mu gwargwadon iko ya Allah muna roƙonka da mu da masu kallon mu da sauraro duk lokacin da mutum ta zo ka ba mu ikon cika da kalman shahada idan kiyama ta tsaya ka sa firdaus al'ala ta zama makoma a gare mu fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk